radio VOH hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد masu sauraro kun kamo radio bewatch hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mustapha adam ne a tare da ku a cikin wannan fotowar wata ita ce zango na karshe a wannan rana to abubuwan da za mu gabatar muku a cikin fitowar tamu sun hada da shirin nan na kokun san daga nan kuma sai labarin duniya da dumi su sai kuma shirin nan na afirka a yau sai kuma shirin nan naku na murai masu saurare sannan shirin nan na kisoshin rayuwa sannan mu karkare da duniyarmu a yau da fatan za kusance tare da mu domin sauraron dukkanin abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya to yanzu sai a gina zama domin a saurari shirin nan na ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masaurare saurare assalamu alaikum yau alhamis 24 ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da tara ga watan jama'a ula na shekara ta 1442 hijirar kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 155 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 24 ga watan disamban shekara ta 1865 aka kafa wata kungiya wadda take da aƙidar fifita fararen fata a kan sauran mutane a kasar amurka musamman baƙaƙen fata sunan kungiyar dai shine kula klux clan gwamnatin ƙasar amurka dai ta lokacin ta haramta wannan kungiya bayan shekaru hudu da kafata amma duk da haka wannan kungiyar ta ci gaba da yi wa baƙaƙen fata na amurka kisan gilla da kuma tsorata su banda haka kuma kungiyar tana cutar da fararen fata waɗanda ba su goyon bayan abin da take aikatawa wannan lamarin bai takaita akan bakaken fata ba kawai a ta fararen fata waɗanda ba sa nuna wariya a tsakaninsu da bakaken fata su ma suna fuskantar cutarwa daga wannan kungiya masu ko kun san cewa shekaru 169 da suka gabata a rana irin ta yau wato 24 ga watan disamban shekara ta 1849 sojan kasar faransa ya mulkin mallaka suka kai farmaki akan kasar gini mai arzikin ma'adanai a yammacin nahiyar afirka bayan sojojin faransa sun kwace iko da kasar ta gini sun kuma tabbatar da ikon su a kanta a shekara ta 1913 wannan halin ya ci gaba har zuwa shekara ta 1958 lokacin da aka gudanar da zaɓen raba gardama wanda da ƙarshe dai hakan shine ya sa ya zama musabbabin ƙasar ta samu 'yancin kanta daga mulkin mallaka na turan faransa da ƙarshe masu ko kun san cewa shekaru 656 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan jama'a ula na shekara ta 786 hijira kamariya muhammad bin jamaluddin maki al'amali wanda aka fi sanin sa da shahid al'awwal ya shahada an haifi amali a shekara ta 734 hijira kamariya a yankin jabal amin na kudancin labanan yayin sa malaman addini ne saboda haka ya samu kyakkyawar tarbiyya ta addini daga wurinsu sannan ya shiga neman karatu a gaban manyan malaman addinin na zamaninsa waɗanda suka hada da shehul mufid bayan karatu mai zurfi ya kuma shiga karantarwa game da wallafe-wallafe na littafai daga ƙarshe dai shehul amili yana ɗan shekaru hamsin da biyu a duniya makiyansa suka hada shi da mahukunta na lokacin su haka shi a rana irin ta yau saboda ra'ayinsa da ya saɓawa nasu. masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730 shirye-shiryen mu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 a minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. kuma da lahangai da Abdullahi Salo yanzu kuma ga labarun duniya tare da Aminu Ibrahim Kiyawa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin farko muhimman kanin iran ta yi watsi da zargin amurka na hannu a harin da aka yi a ofishin jikarancin ta da ke kasar iraki hukumar leƙen asiri ta farin kaya sss a najeriya ta yi gaɗi game da yiwuwar kai hare-haren ta'addanci a lokacin bikin kirsimeti ƙungiyar ƙwallon kafa ta liverpool ta ce ba ta da nufin sayar da muhammad salah akalla bakin haure 'yan afirka guda ashirin ne suka mutu bayan da kwale-kwalensu ya nutse a cikin teku a kasar tunisia yanzu kuma ga cikakkun labarun iran ta yi watsi da zargin da amurka ta yi mata na hannu da harin da aka kai kan ofishin jikarancin ta da ke kasar iraki ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya yi watsi da zargin da shugaban amurka mai barin gado donald trump ya yi na cewa iran tana da hannu wajen harin roket da aka yi a baya-bayan nan a ofishin jikadancin ta da ke birnin bagadaza a ranar lahadi ta gabata ce wasu makaman roka guda uku samfarin katusha suka fada da karfin gaske a wani wuri da aka killace kusa da ofishin jikadancin amurka da ke iraki duk da na'urar kariya ta tunkuɗe ɗaya daga cikin makaman rokan domin kare ofishin jikadancin inda ranar laraba ta gabata shugaban na amurka trump ya yi barazanar ɗora alhakin harin da aka kai kan ƙasar iran har ila yau zarif ya kara da cewa shugaban na amurka ya bijiro da wannan zargin ne domin kawar da hankalin duniya kan gazawa a tsawon lokacin da ya kwashe yana shugabancin amurka yana mai cewa sanya 'yan ƙasashen hatsari a waje ba zai kawar da hankula game da gazawar da ya nuna a fili ba a cikin gida hukumar leƙen asiri ta farin kaya sss a najeriya ta yi gargadi game da yiwuwar kai hare-haren ta'addanci a lokacin bikin kirsimeti a cikin wata sanarwa da hakin hukumar ta ss peter ofunaya ya fitar ya gargaɗi mutane da su taka tsantsan domin akwai yiwuwar kai hare-hare da ta da mai a lokacin bukukuwan kirsimeti da na sabuwar shekara a najeriya har ila yau ya ci gaba da cewa mutane su yi taka tsantsan da kuma sa ido musamman idan za su shiga wajen da ke da cunkoson jama'a don masu dana bam din sun fi shiga irin waɗannan wurare da jama'a ke taruwa ya ƙara da cewa ana hasashen kai hare-hare da da mai ne a wuraren da babu wadataccen tsaro domin yiwa gwamnatin tarayya kafar Ungulu kan namijin hukumar da take yi wajen tabbatar da tsaro a faɗin ƙasar da ƙarshe hukumar ta sss ta faɗi cewa suna aiki da sauran ɓangarorin tsaro na ƙasar wajen ganin sun daƙile duk wani yunkurin kai harin ta'addanci da kuma tabbatar da tsaro da zaman lafiya da kare rayuka da dukiyoyin al'ummar kasar baki daya ƙungiyar ƙwallon kafa ta liverpool ta ce ba ta da nufin sayar da muhammad salah nurse da ƙungiyar ƙwallon kafa ta liverpool jorgen klopp ya bayyana cewa ƙungiyarsa ba ta da wani shiri na cefar da ɗan wasan gabanta muhammad salah duk wani da ake yadawa a baya-bayan nan na cewa akwai yiwuwar yin hakan a ƙarshen makon jiya ne dan wasan ƙwallon kafa na liverpool muhammad Salah ya bayyana cewa akwai wanda ya daina taka daida ƙungiyar kwallon kafa ta liverpool a nan gaba kaɗan a dai lokacin da kungiyar ke komawa a matsayin ja gaba na lashe gasar firimiya ta kasar ingila a karo na biyu a jere a wata tattaunawa da jarida ta yi da abokin dan wasan mai suna muhammad abotrika ya faɗi cewa sala ya wani bacin ransa sosai game da yadda kungiyar ta ki bashi matsayin kyaftin a wasan da suka buga na gasar cin kofin zakarun kasashen turai sai kawai aka bawa abokin wasansa trent aldendra ya jagoranci wasan wannan ya sa ya fara tunanin canza sheka zuwa wani kulob din na daban to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran akalla bakin haure 'yan afirka ashirin ne suka rasa rayukansu bayan da kwale-kwalensu ya nutse a tunusiya rahotanni sun bayyana cewa kimanin bakin haure guda ashirin ne suka da suka fito daga kasashen afirka suka rasa ransu bayan da kwale-kwalen da suke ciki ya nutse da su a cikin teku a lokacin da suke kokarin keta tekun mediterranean zuwa tsibirin lampedusa na kasar italiya sai dai an yi nasarar ceto mutanen biyar daga ciki kakakin ma'aikatar tsaro na ƙasar tunisia muhammad zakri ya faɗi cewa kwale-kwalen ya nutse ne a cikin ruwa bayan da ya yi tafiyar mil shida daga gabar teku inda nan ne wurin da masu ƙoƙarin yin hijira zuwa ƙasashen turai ta ƙwararriyar hanya suke tashi saboda guje matalauci da ke addabar wasu ƙasashen afirka da na gabasa tsakiya idan ana iya tunawa ko a tsakiyar watan disamba da muke ciki ma sai da su masu gadon teku na kasar tunusiya suka ceto yan gudun hijira 93 da suka fito da kasashen afirka daban-daban ciki har da yan asalin kasar tunusiya guda uku ma'aikatar wajen cin gidan kasar tunusiya ta faɗi cewa tsakanin farkon shekarar nan da muke ciki zuwa watan satumba kimanin mutane 8,581 ne aka cafke da ke kokarin tsallakawa zuwa kasashen turai ta gabar tekun kasar ta tunisia daga ƙarshe za ku cewa ƙawancin da saudiya ke jagoranta a kasar yaman ya kashe sama da yara 3,800 ministan lafiya na kasar yaman ta ha almutawakkil da yake bayani a wani taron manema labarai a birnin sana'a ya faɗi cewa ta'addancin da kasar saudiya ke jagoranta a kasar yaman sun kashe yara ƙanana sama da 3,800 a ƙasar yaman yayin da sama da 4,000 ke fama da matsalar abinci mai gina jiki kuma suke buƙatar taimakon gaggawa har ila yau ya ƙara da cewa takarar da saudiya ke jagoranta din sun kai hari kan wata motar makaranta a cikin kasuwa mai cika cunkoson jama'a a birnin sa'ada da ke arewacin kasar a ranar 9 ga watan agustan shekara ta 2018 inda suka kashe mutane 51 ciki har da yara arba'in. wanda wannan ya wani irin laifukan yaƙi da dakarun kawance da ƙasar saudiya ke jagoranta a ƙasar suke tafkawa ne ba dare ba rana haka nan kuma a yasa ciki sakatare janar ɗin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres game da abin da ya kira babban abin kunya kan matakin da ya ɗauka a ranar 15 ga watan yuni da ya gabata na cire kawancin da ƙasar saudiya ke jagoranta a yaman ɗin daga cin jerin waɗanda suke kisan gilla kan yara ƙanana a duniya ta ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan ku saurara daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran ga shirin nan na afirka a yau tare da muhammad awul bauchi Afirka a yau. rahim masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke dubi cikin lamura masu mahimmanci da suka faru a bangarori daban-daban na nahiyarmu ta Afirka. Da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. To tun dai bayan sace yara 'yan makarantar sakandare ta kankara da ke jihar Katsina da aka yi a kwanakin baya da kuma kwato su da aka yi batun sace yara a makarantun kwana ya sake dawowa fagen siyasa da kuma tsaro ta najeriya shirin namu na yanzu zai dubi ne dangane da wannan batu da kuma dalilan da suka sa ake kai hari makarantun kwana din a najeriya don haka sai a biyo mu don jin yadda shirin zai kasance wanda ni muhammad awal bauchi zan gabatar muku da shi a halin yanzu. masu barka mu da sake saduwa batun sace yara 'yan makaranta a najeriya da yi ba bakon abu ba ne domin kuwa lamarin ya samu asali ne tun a shekara ta 2014 yadda 'yan kungiyar nan ta boko haram suka shiga makarantar sakandare ta 'yan mata da ke chibok na jihar borno suka sace ɗaruruwan 'yan mata hakanan kuma a shekara ta 2018 ma dai an sake irin hakan inda aka shiga wata makarantar sakandare da ke garin dabci a jihar yobe inda a nan ma dai aka kwashe 'yan mata din sama da ɗari to dukan waɗannan lamura dai sun tayar da hankulan 'yan najeriya da kuma ma sauran ƙasashen duniya musamman dai batun na chibok ganin cewa har zuwa yanzu akwai sauran wasu daga cikin waɗannan 'yan mata da kuma ɗaliban da har zuwa yanzu ba a dawo da su ba hakan ne ma ya ja hankula ya kuma sanya ake ci gaba da kiraye-kiraye gwanin cewa dai an dawo da waɗannan yara zuwa gidajensu to ana cikin wannan lamari kwatsam kuma a kwanakin baya dai kamar yadda muka ishara za ka samu labarin cewa an sake kai irin wannan hari din a makarantar sakandare ta garin kankara da ke jihar katsina yadda su 'yan mahara din suka yi awon gaba da ɗaruruwan ɗalibai na wannan makaranta to alhamdulillah dai bayan wasu kwanaki da ce da tsare waɗannan 'yan yara din daga baya dai an sako su kuma a halin yanzu dai sa'an ana ci gaba da duba su wasu ma sun koma hannayen iyayensu to Allah dai ya kare na gaba to abin tambaya a nan dai shine cewa wai me yasa ne makarantun kwana suka zama wurin kai hare-hare a najeriya din inda 'yan ta'adda suke kai hare-hare me suke nufi da haka sannan kuma waɗansu matakai ya kamata a ce gwamnati ta ɗauka wurin ganin irin waɗannan abubuwa ba su faru ba bisa la'akari da cewa a baya din an samu irin wannan lamari da ya kamata ce gwamnati ta ɗauki da rusa kan wannan batu don tattauna wannan batu da kuma tambayoyin da neman amsoshinsu muna tare da manjo yahaya shinko mai ritaya wani masanin harkokin tsaro a najeriya to manjo muna magana ne dangane da batun sace yara a makarantun kwana da ake a najeriya a to manjo matsayin ku na masanin harkokin tsaro me yasa ne ake kaiwa makarantun kwana irin waɗannan hare-hare a ra'ayinku eh to ba za a ce an manta da al'amarin ba ne wato abin da ke faruwa ko ta tana yawa harkokin na kwansa kai na kashi ne domin abin da ya faru na cigo da dabci da koma inda ake shiga ko eh, eh, maiduguri da sauran karantu ana ɗiban ko malamai ko ɗaliban a tafi da su ya kamata ya zama darasi a ce kuma gwamnati ta ɗauko ƙoƙarin mataki a kai to amma kasancewar ba a ɗaukan darasin shi ya sa wannan karo ta bari har irin wannan ta faru kuma cikin kwalla ya faru a jihar arewa ce ta yamma kuma jihar ma ta shugaban kasa ta inda ake tsammanin za a iya samun tsaro misali kudin abin da ake cewa sanadiyar yana shugaban kasa kila jami'an tsaro za su mai da hankali sosai a gurin ya kasance ba su bari irin wani abu ya faru ba to wannan ya nuna nuna cewa duk abin da ya zo ya faru daga an yi surutun da za a yi ya wuce shi ke ba a kara waiwaya sai dai kowa kuma ya ta kansa wannan shi irin abin da wani abu ya nuna na jihar katsina. to menjo kamar yadda muka sani wannan dai ba shine karan farko da ake kai irin waɗannan hare-hare kan irin waɗannan makarantu na kwana ɗin ba kamar yadda na bayyana a sama sai kuma a halin yanzu kuma ga wannan na ƙarshe ƙarshe ya faru shin hakan yana nufin kenan gwamnati ba bata ɗau darussa ba kenan ko kuma lamarin ya fi ta ne a gwamnati ne ta kasa yi wani abu yi kuma ina tsammani ta kasa yi wani abu yi ba don komai ba saboda kamar yadda na faɗa su wannan rundunonin tsaron abu da suke mai da kai yi kawai ne abin da ya taso na nan take amma bacin haka da ya wuce ba za a ƙara mai da a kai ba wato ya zama to dai kamar irin abin da ake cewa yan eh, ba ta wuce kanka ta fara kuma mutanen da abin da ake tsammani kan arewa ta gabas sai kai za su iya yin wani abu sai shi sun zo arewa ta yamma kuma wanda suka samu ana fara yan bindiga ne da da ba ruwansa da kamar harkokin boko haram amma maganar da shugaban boko haram din da ya fito sai ya nuna akwai alaka tsakanin su kuma suna iya samun yadda da junan su abin da suke so ko kuma su nuna wa junan cewa duk abin da kuka daidai ne muna tare da kwai. a to mendo yanzu dai dukkan waɗannan abubuwa da su daga da sun faru kuma alhamdulillahi su waɗannan yara na kankara din dai kusan dukkan su an dawo da su daga hannun su yan ta'adda din a ra'ayinka wasu matakai ya kamata gwamnati ta ɗauka wajen ganin cewa hakan ba ta sake faruwa ba. To abin da rufe makarantun nan suke nuna shi yan Boko Haram su tara kenan. Sun ce Boko Haram kuma an biya musu gashi ana rufe makarantun. kuma da maye kuwa su nan a rufe karatu ba da da karatun ba kaga ya zama ke kashe tun lokacin da suka bujiro da wannan aƙida ta su ba wani shiri da gwamnati ta yi ba ta niyyar ta tunkari abun ba da ba da haka yanzu an shawo hanyoyi da za a magance irin wannan barazana ta su amma rufe karatun ba ba ne mafita tsawon tsaro ne yanzu daga cikin misalin da muke yi shine me ya dalilin da zai sa 'yan bindiga su zo su kama wuri su zauna su rika cin karensu babu babbaka sai sun an kai maki sannan sai a ga ana cewa bari a ta kare wurin na ko a duba ga wata irin bara suka yi me yasa tun farko su ne kundin tsarin mulki kasa ya daura wa alhaki tabbatar da tsaro da kare ɗaucin najeriya ba za su iya haka ba suna saurawa kasar don kuma sun hauro suna cikin kasar nan da dalili ne ya sa ɗan ta'adda zai je ya riƙe wuri kai so ne wanda aka baka kuɗi ake horar da kai ake baka albashi ba za ka iya ɗaukar makami ka je ka karɓi wani wuri daga wurin ka rike ba wannan nuna kenan ba wani shiri da aka yi abin da ya kamata a shine duk yanzu za a yafa a fitar da su daga yankin yankunan da kuma ba za a iya kama su a hukunta su ba a yi cikin da zai cikin su da kansu sun ba da za su janye su bar wannan wurare shi da fita amma in da ta fara rufe makarantu su za su rika lissafin nasara ne a gare su. dr manjo haya shinko mai ritaya kenan wani masana harkokin tsaro a nigeria a tattaunawar da muka yi da shi dangane da wannan batu to allah dai ya kiyaye ya kuma kawo ƙarshen wannan fitina da hare-hare da ake ci gaba da kaiwa a najeriya din da ma sauran kasashenmu na afirka da ma duniya baki daya kuma sauran da kuma kawo ƙarshen abin da zamu gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan allah a saduwa ta gaba masu dai sai wani cikon wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu saurare wanda Hassan Barka yake gabatarwa. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Ira mai albarka kuna tare da mai sauraron ku Hamza Yaro daga nan birnin Agadez a jamhuriyar nijar ta ita yarjejeniya da faransa za ta yi da wa'anga 'yan ta'adda masu kashe mu masu kashe al'ummu ta Nijeriya da nijar da kamaru da chad ma nanan dai afirka gabaki dai to ita da ma ya aka yi ta san da su kuma ya aka yi ta san haɗin da suke wanda har za a wata yarjejeniya tsakanin su eh dama mu mun sani wa'anga tura da suke ta shigowa na wajen afirka dinga tamu ba ko komai ne ba suke so suna son su rikita mu a afirka ne sai ta hada mu harace harace tsakankanin mu mu kuma sai mu tashi kawai sai ta yi ta kashe mutane ba gaira ba dalili ya kamata gaskiya gwamnatocin mu san aikin da suke ba an ga tura suke ta kirawa suna zawa kasashen gana mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashin hausa na jamhuriyar musulunci ruwan shayan suna na ta'ir yan ta'ir yan gurbu hakika na shigo wannan shirin ne domin na yi tsokaci dangane da matakin da gwamnatin tarayya iya ta ɗaukar na kowane ɗan ƙasa ya yi katin ɗan ƙasa domin in ba haka ba za a rufe layinsa layukansa na ƙasa domin inganta tsaro to muna kira da a faɗaɗa wajajen da ake yin national id card domin wurin sun yi karanci sai ka tafi kaga mutane ka je kwana uku mutum ya tafiya bai samu ba haka har mutum ya fita ransa wanda kuɗi ma ya je bai samu da ana cewa kyauta ake amma dai mutum da kuɗinsa ma ya je baban layi bai samu ba to ya kamata gwamnati faɗaɗa wannan kamar yadda ake wata na kasa a ko'ina ake faɗaɗa wuraren yin katin zaɓe to haka shi ma muna fatan za a faɗaɗa shi domin kowa ya samu yi kafin nan da wa'adin wannan watan da gwamnati ta yi cika na fatan gwamnati za ta ci kuma za ta aiwatar. Assalamu alaikum DOH Tehran kuna magana da Mustapha Rabilu da magaran Nijar. Al'umman Nijar yan uwana musulmi wannan zaɓe da zai zo shi na shugaban ƙasa da na yan majalisu Allah sa a yi shi lafiya a ƙare shi cikin lafiya. Kuma talakawa yan uwana musulmi ku diba wanda zai muku adalci ba wanda zai ɗau kuɗi ya ba ku ba. Don ni a ƙauye na tumniya da aka yi zaɓe akwai yan farti da su san kansu san kansu ke su suna rabawa talaka kuɗi wanda ya yi sati bi kama dala ɗari ba ka bashi dala hamsin ba dole karɓa ba ku ji tsoron Allah 'yan siyasa mu na ƙasa ƙasa daga Mustapha Rabilu da magaram Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dandalin muryar jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana isu ne ɗatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin Yamai na jamhuriyar Nijar. To yau ina so in yi tsokaci dangance da ganin yadda zaɓe ke malmatsawa a nan ƙasar mu ta jamhuriyar Nijar. To gaskiya muna so 'yan ƙasa mu ta talakawa da 'yan siyasa da Allah a hudda kai kumya. Mutane su ajiye hankalin su zaɓe ba rigima ba ne kuma zaɓe bai nunawa cewa wani ba na wani wani na wani duk 'yan ƙasar mu ta Nijar 'yan ƙasa ne al'umma ɗaya. Kenan kuwa bai kamata ba a ce siyasa ta zo ta raba kawunan mu saboda wasu 'yan kalilin kuɗi ko wani sabuli ko wani atamfa. Dan siyasa an dai na tsakanin da Allah ne ba zai yi wa a ce ya zo kamfani ya riƙa lalata wasu zage-zage da wani cin mutunci wannan ba shi ba zai sa a so dan siyasa na gode muri da musulunci mai magana isu wadafe da magaram da kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar niger kuna tare da mamman biniya a washe daga birnin tawa a jamhuriyar niger e matakin da gwamnatin najeriya ta ɗauka na yin rajistar layuka don wannan mataki ya taimaka a shawo kan matsalar tsaro da kuma garkuwa da mutane mataki ne mai kyau sai dai ni ina da ina da wani fargaba akan wannan kowa ya san a kasashenmu idan aka hoto da wani sabon tsari musamman ma wanda ya shafi ma'aikatan gwamnati wa'ansu ma'aikata suna amfani da wannan dama su sa'arsa ta kansu kamar misali yanzu wa'anda ke kula da harkar rajista za su iya amfani da wannan dama su rika amsa wasu 'yan kuɗaɗe hannun mutane ganin cewa abu ne gwamnati ta ba da umarni kowa je ya rajista a tantance to ya kamata dai kuma gwamnati ta sa ido sosai kai ya zama bara gurbi daga cikin ma'aikata masu kula da wannan harkar rajista da gyara layuka su rika amsa kuɗin da basu dace ba wajen talaka suna na mamman biniya yakuba awashi daga tawa ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci Radio mai albarka da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Ilyas rezi ne na Club Ra'ayin Zuci da ke Agadas Jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan dama in ƙara kira ga 'yan siyasar mu na Nijar baki ɗaya musamman shugabannin mu wanda a daidai wanga lokaci su ne suke kan mulki bisa kan cewa ya kamata gaskiya su sani da cewa cewa dukkan wani abu da ya faru a cikin wannan zaɓe eh, aka gudanar da zaɓe tsabtatacce da sauransu cikin zaman lafiya daga su ne al'amuran za su tashi kuma in aka samu tashe-tashen hankula dai wanda ba mu fatan su daga su ne kenan ina jan hankalin shugabanninmu eh, su yi kokari su rika jan hankali ga mabiyansu yau duk fartin kada kake ra'ayi eh, ra'ayi ne ba hauka ba ne ba dukkan wanda suka fito takara duka 'ya'yan nijar ne kowa ya ra'ayin wanda yake so gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana ibrahim st kusbazari city jihar kaduna a tarayyar najeriya yau ina so na bayyana ra'ayina ne game da irin dambarwan da ke faruwa a kasar mu najeriya musamman a harkar tsaro da ya addabi mu arewacin kasar mu najeriya yanda hukumomi da gwamnatin kasar mu suke kawar da kan al'umma musamman talakawa a kasar yau za ka ji cewa an kawo wani sabon fitina da zaran an ɗan kwana biyu kuma talakawa suka fara cece ku ce a kai sai ga an kawar da su an ƙara ƙirƙiro wani abu to muna kira da mahukunta da gwamnatin mu su sani cewa allah ne ya ba su aron wannan mulki kuma wata rana za su amsa tambayoyi ranar gobe kiyama ƙarshe muna addan allah ya dawwamar mana da zaman lafiya a ƙasar mu najeriya da ma duniya baki ɗaya na gode gidan rediyon jamhuriyar musulunci na iran mai magana ibrahim azdi kusfa zaria city jihar kaduna Kaduna a tarayyar Najeriya. assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidan rediyon hirin jamhuriyar jamhuriyar musulunci ina maka fatan kai suna muhammadu sani dan nijarar jihar da magaram zanen kasar barjan to abin da nake son tsokaci akan shine tun yanzu al'umma yan kasa ta yan nijar kun ga dai yadda zaben kanin hukumomi ya kasance da magudi da wasu abubuwa to kun tun yanzu ma abin da yake mununi ya ciya wannan zabe da aka yi na kanan hukumomi an zo an yi magudi haka mai zuwa ma wannan da za a yi na yan takarar shugabancin kasa haka zai kasance da malam bahaushe iya wata karin magana sakan yake cewa juma'ar da za ta yi kirki tun daga laraba ake gane ta ina muku fatan alkhairi Assalamu alaikum Radio PH Hausa Radio Iran Radio mai albarka kuna tare da bukar daga birnin Agadis Jamhuriyar Nijar. Gaskiya wannan damarwa ta siyasa tun da Nijar ta fara siyasa ba a taba damarwa nan ta siyasa ga ba. Ya kamata shugaban kasa muhammad Isu ya sa bakin shi cikin wannan damarwar siyasa. Ga wanga zaɓe ya kamata ya tsaya a tantance. Ya kamata wanga zaɓe a yi shi lahiya a ƙare lafiya. Na gode biyu Chelsea. To masu rare da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shimriyoyin su ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance lafiya. Yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa. Hissoshin rayuwa. Bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka mu da sake saduwa a cikin shirinmu na kisoshin rayuwa shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da standard na atila shahid mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. masu sauraro kissar mu ta yau ita ce umran ramako na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan masu sauraro suna tare da mu a cikin shirye-shiryenmu da suka gabata mun kawo kissar sulhun hudaybiya wacce aka kulla tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Qurayshawa a wani wuri da ake kira hudaybiya wajen birnin Makka a shekara ta shida bayan hijira a cikin sulhun dai akwai batun cewa musulmi ba za su gudanar da ayyukan umra ba sai a shekara ta gaba wato shekara ta bakwai bayan hijira har ila yau mun ambaci cewa cewa Allah ta'ala ya kira sulhun babban fatahi a cikin ayoyin da suka sauka a cikin suratul fatahi don haka a lokacin da shekara ta zagayo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da sahabbansa sun kama hanyar makka don biyan umran da mushrikai suka hana su gudanarwa a shekara ta shida don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita zuwa makka a cikin watan zulqa'ida wato watan da suka hana shi shiga makka a shekarar da ta gabata tare da shi akwai sa sahabbansa kimani dubu biyu banda mata da yara daga cikin su kuma ya buƙaci dukkanin waɗanda suka halarci sulhu da biya su fita tare da shi in banda waɗanda suka yi shahada a cikin shekarar banda haka sun kori dabbobi sittin don yin hadaya bayan aikin na umra malaman tarihi sun bayyana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya naɗa abuzar Algifari a matsayin mai wakiltarsa a Madina kafin dawowarsa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tare da sahabbansa sun fita tare da makamansu don tsoron kada mushrikai su yaudare su a lokacin da suka isa zulhulaifata wato miƙatin mutanen madina sai suka yi haramin umra ta biya wacce aka hana su gudanarwa a shekarar da ta gabata wasu malaman tafsiri suna ganin cewa aya ta 194 na suratul bakara ta sauka ne dangane da umran ramako ko umra na biya ayar tana cewa watan alfarma da watan alfarma alfarmomi masu dukan juna bakara aya ta 194 har ila yau wasu malaman tafsiri suna ganin aya ta 27 na suratul fatahi ita ma ta sauka ne dangane da umra ta biya ayan tana cewa lalle ne hakika Allah Allah ya gaskatawa manzansa mafarkinsa da gaskiya lalle za ku shiga masallacin harami in Allah ya so kuna masu nutsuwa masu aske kawunanku da masu suisiye ba ku jin tsoro domin Allah ya san abin da ba ku sani ba sannan ya sanya wata nasara a baya nan kusa cikin suratul fatih aya ta bakwai. a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shiga makka yana kan raƙuminsa mai suna alkaswa sannan yana tare da maya mayaka kimanin ɗari biyu rike da makamai sai kuma dawakai da ya bari a mashigar garin don shirin kota kwana mai yiwuwa shikai su yi tsammanin cewa ba su da wani shiri sai su farma su ya shiga makka tare da sabansa suna kewaye da shi a lokacin da ya shiga harami sai mu mushikai suka bar ɗakin kaba suka hau kan dutsen da ke kallon ɗakin suna kallon yadda musulmi suke dawafi nan ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarce su da su maida haramin su ta kafadar hagu su bayyana da matsansu su bayyana damatsansu na dama don su tabbatar da cewa babu wani rauni tattare da su haka kuma ya ce masu su yi sassarfa a dawafi a dawafi na farko da na biyu da na uku sannan sauran kuma su yi tafiya a hankali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi dawafi yana kan dabbarsa sannan ya taba hajarul aswad da sandarsa haka ma ya yi sa'ayi yana kan dabbarsa sannan ya je ya shiga ɗakin kaba sannan ya ce wa bilal ya hau kan ɗakin ya kira sallah an kammala aikin umra manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya auri matarsa Maimunatu bintu Haritha wacce ita ce ta karshe daga cikin matansa da ya aura a duniya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya aiki Jafar da Abi Talib da aminsa da ya faɗa mata bukatarsa don shi Jafar don yana auren yar uwarta Asma'u bintu Umais a lokacin da Asma'u tana diyar shekara 26 a duniya ta kuma amince da auren a sannan ya wakilci Abbas da Abdul Muttalib aminsa ya zama waliyinsa a auren ya so ya yi walimar aurensa da maimuna a cikin makka amma sai shugabannin shawa suka aika masa da sako kan cewa kwanaki uku da muka baka ya wuce ka bar mana garinmu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umurci sabonsa da su yi shirin tafiya da haka kuma ya yi walimar auren nasa akan hanya masu sauraro a nan kuma za mu dakata a cikin shirin mu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu assalamu alaikum wa barakatu. ga shirin duniyarmu a yau duniyarmu a yau masu saurare barkanku da warhaka kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar mu a yau da a ciki muke tattauna batutuwa daban-daban da suke faruwa a sassan duniya tare da sauraron mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun matakin da kwamitin kula da haƙƙin ɗan adam na ƙasar libya ya ɗauka ne kan ƙin amincewa da duk wani shirin zaunar da baƙin haure ko 'yan gudun hijira da suka fito daga ƙasashen afirka domin zuwa yammacin turai a cikin kasar ta libya da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. cikin wannan mako ne hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta sanar da dawo da bakin haure 126 da suke kokarin kutsawa cikin kasashen yammacin Turai ta hanyar teku ba a bisa ka'ida ba da suka hada da mata takwas da ƙananan yara 28 zuwa ƙasar Libya. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da sanarwar cewa kwamitin ceto na ƙasa da ƙasa ya gabatar da kayayyakin jin kai da suka hada da abinci da kayayyakin kiwon lafiya ga cibiyar tallafawa jin kai a kasar ta libya domin da lafiyar bakin hauren da aka dawo da su a kan hanyar su na neman kutsawa cikin kasashen yammacin turai ta hanyar teku ba a kan ka'ida ba sai dai kwamitin kula da haƙƙin ɗan adam na ƙasar libya ya jaddada cewar libya ba za ta taɓa zama cibiyar jibge bakin haure a cikin ta ba kuma ba ta amince da ɗaukan duk wani matakin azabtar da bakin haure da suke neman mafaka a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa ba musamman tsare su a gidajen kurkuku har ila yau kwamitin kula da haƙƙin ɗan adam na kasar ta Libya ya kara da cewa ba zai taba amincewa Libya ta kasance kasar da za a dinga jibge bakin haure da suka fito daga kasashen Afirka domin zama 'yan kasa ba. Hakanan kwamitin kare haƙƙin ɗan adam na kasar ta Libya ya yi kira ga ƙungiyar tarayyar Turai da ta hanzarta ɗaukan matakan samar da wani gagarumin shiri na gudanar da taimakekeniya a tsakanin kasashen da bakin haure suke fitowa a nahiyar Afirka da kasashen da suke kutsawa ta cikinsu kafin tsallakawa zuwa zuwa kasashen yammacin turai domin magance matsalar kwararan bakin haure zuwa yammacin turai kamar yadda matakan za su shafi batun kare haƙoƙin bakin haure baki ɗaya musamman 'yan gudun hijira daga cikinsu da suka tsere daga su domin wata masifa da take addabar su kuma kwamitin kare haƙƙin ɗan adam ɗin ya yi kira ga ƙungiyar tarayyar turai da ƙawayenta na ƙasa da ƙasa da su matsa a kaimiya ƙoƙarin da suke yi domin ganin sun hana bakin haure isa ga gabar tekun turai saboda mummunan tasirin da isar su gabar tekun ke haifarwa musamman hasarar rayukan bakin haure kwamitin ya kara da cewa manufofin siyasar kungiyar tarayyar turai sun yi hannun riga da batun jin kan dan adam da dokokin kasa da kasa da kuma dokokin kare haƙƙoƙin 'yan gudun hijira kwamitin yana mai jaddada yin kira kan rashin mance ɗabi'ar dan adamtaka da warware matsalar 'yan gudun hijira da bakin haure masu tururuwar tafiya kasashen yammacin turai domin gujewa matsalolin rayuwa irin talauci rashin aikin yi rashin zaman lafiya da wanzuwar tashe-tashen hankula a kasashen su kamar yadda kwamitin ya nuna damuwarsa kan yadda take haƙoƙin bakin haure da 'yan gudun hijira da suka fito daga nahiyar afirka suke ƙara yawaita daga libya har zuwa ƙasashen yamma inda rahotanni daga dukkanin ɓangarorin biyu suke tabbatar da cewa bakin haure suna fuskantar cin zarafi da azabtarwa ta jiki da ta ruhi gami da musgunawa da mummunar mu'amala gami da tilastawa bakin haure gudanar da ayyuka masu wahala da sayar da bakin haure tamkar bayi da Ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da gungun 'yan daba da masu fatocin mutane suke yi haka zalika kwamitin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasar libya ya buƙaci da a buɗe wani shafin gudanar da bincike kan dalilan nutsewar bakin haure da suka haɗa da ƙananan yara a tekun mediterania daga ɓangaren gabar tekun zawiya da ke yammacin birnin tripoli fadar mulkin ƙasar libya kwamitin kare haƙƙin ɗan adam ɗin na ƙasar libya ya bayyana cewa tawagar bakin haure mai kunshe da iyalai da 'ya'yayensu sun rasa rayukansu ne bayan da kwale-kwalen da suke ciki ya kife da su akan hanyar su ta yin hijira zuwa yammacin turai tawagar kungiyar jin kai ta red crescent wato hilal ahmar ta kasar libya ce ta samu gawakin kananan yara biyar kuma an tantance cewa 'yan kasar masar ne bayan da igiyar ruwa ta tunkuɗo gawakin zuwa gabar tekun da ke yankunan madrat da harshata na kasar libya kwamitin kare haƙƙin dan adam adam na kasar libya ya jaddada cewar wannan hatsari ne mai tsananin daga hankali kuma yana fayyace yadda bakin haure suke shiga cikin halin kakanikayi akan hanyar su ta yin hijira zuwa ƙasashen yammacin turai ba tare da ƙasashen sun gwada wata damuwa kan abin da ke faruwa ba kuma kamar haka ne bangaren yammacin turai ke tilastawa bakin haure da 'yan gudun hijira da suka isa gabar tekun turai sake dawowa zuwa yadda suka fito lamarin da ke wurga rayuwarsu cikin hatsari inda a matakin baya-bayan nan aka dawo da bakin haure da yawan su ya kai ɗari da ashirin kuma tamanin daga cikin su mata ne da ƙananan yara ashirin da takwas ba tare da yin la'akari kan irin mummunan hatsarin da za su iya fuskanta ba sakamakon haka kwamitin kare haƙƙin ɗan adam na ƙasar libya ya jaddada yin aiki da haƙƙin da ya rataya a wuyar kowane ɓangare musamman ɗaukar matakin hukunta masu fatocin bakin haure da gungun masu sayar da ɗan adam da sauran ƙungiyoyin da suke aikata mugan laifuka a yankin yammacin turai kamar yadda kwamitin kare haƙƙin ɗan adam ɗin ya ambaci cewa lalle akwai tarin bakin haure a yankunan yammacin ƙasar libya da suke fuskantar dangogin azaba kuma wasu sato su aka yi ana cutar da su su da aiwatar da kashe-kashen gilla kansu daga bangarorin gungu masu dauke da makamai a kasar kamar yadda suke sayar da su tamkar bayi domin samun kudaden shiga sakamakon haka tsare bakin haure da 'yan gudun hijira a cibiyar tallafawar jin kai da ke kasar libya wani babban karin karfin gwiwa ce ga kungiyoyi masu dauke da makamai a libya wajen ci gaba da sace bakin haure domin bautar da su da sayar da su tamkar bayi domin samun kudaden shiga a gefe guda kuma mai magana da yawun rundunar sojin ruwan libya birgediya general ayub kasim ƙarƙashin gwamnatin haɗin kan ƙasa da ke da matsuguni a birnin tripoli ya bayyana cewa a farkon wannan mako rundunarsa ta ceto bakin haure 147 a gabar tekun libya a wani aiki da rundunar ta gudanar a gabar tekun da nufin ceto rayukan bakin haure har ila kasim ya bayyana cewar tawagar rundunar tsaron gabar tekun kasar a ranar juma'a goma ga watan mayun shekara ta 2019 ta yi nasarar ceto rayukan bakin haure da yawan su ya kai 51 a cikin kwale-kwalen roba kuma dukkaninsu maza ne a nisan mil 50 da gabar tekun arewacin garin homs yana mai bayyana cewa a matakin farko bakin hauren sun ki amincewa da taimaka musu domin ceto rayukarsu saboda a nasu zato suna tsammanin isa zuwa gabar gabar tekun yammacin turai a irin wannan kwale-kwale don haka suka yi barazanar kona kwale-kwalensu matukar rundunar tsaron libya ta nemi tilasta musu Brigadier General Kasim yana cewa bakin hauren sun fito ne daga kasashen Afirka kuma mafi yawan su daga kasar Sudan. Kakakin rundunar sojin ruwa ta Libya ya fahimci cewar bayan ceto bakin hauren an gabatar musu da taimakon jin kan dan Adam sannan aka mika su ga sansanin rundunar ruwan birnin Tripoli fadar mulkin kasar domin duba lafiyar su tare da neman hanyar mai da su zuwa kasashen su na asali a rahoton da ya fito daga bangaren mahukuntan kasar algeria yana nuni da cewa jami'an tsaron kasar sun tsare 'yan algeria da yawan su ya kai 755 da suke son barin kasar zuwa kasashen yammacin turai ta hanyar teku a tsakanin ranar 20 zuwa 25 ga watan satumban wannan shekara kuma an gano gawakin mutane uku da jirgin ruwansu ya kife da su a teku kusa da gabar tekun kasar ta algeria inda kasar italiya take bayyana cewa yawan bakin aure daga kasar algeria algeria zuwa cikin ƙasarta ya karu a wannan shekara inda 'yan algeria kimanin dubu ɗaya da hamsin da biyu suka isa ƙasar ta italiya ta hanyar teku inda a shekarar ta gabata 'yan ƙasar ta algeria ɗari shida ne suka shiga ƙasar ta italiya a wata sanarwa da hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar UNHCR ta bayyana cewa akalla mutane miliyan 77.5 ne a duniya wasu dalilai suke tilasta musu tserewa daga gidajensu daga cikinsu akwai kusan miliyan 26 da suke matsayin 'yan gudun hijira a duniya kuma rabi daga cikinsu 'yan ƙasa da shekaru 18 ne a duniya sanarwar ta kara da bayyana cewa akwai miliyoyin mutane da ba su da halin zaman kasa waɗanda aka hana su zama 'yan kasa kuma ba su da damar samun haƙƙin su na tushe a fagen rayuwa kamar ilimi kiwon lafiya aikin yi da 'yancin gudanar da tafiye-tafiye har ila yau sanarwar ta kara da cewa a duk lokacin da kashi ɗaya a tsakanin mutanen duniya suka shiga cikin kangin gujewa gidajensu sakamakon rikici da tashe-tashen hankula ko kuma matsalar fuskantar zalunci da wuce gona da iri to lalle ayyukan jin kai daga hukumar ta kula da 'yan gudun hijira suna ƙara samun muhimmanci fiye da baya masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ku huta lafiya. To yanzu kuma ga nan na amsoshin tarbiyya. Amsoshin tarbiyya. Bismillahirrahmanirrahim masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na amsoshin tarbiyya. Shiri wanda yake amsa muku tambayoyinku na tarbiyya daga nan Radio Hausa VOH da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. Madalla masu sauraro tambayar mu ta yau ta fito ne daga hannun malama Maimuna Aliyu matar dan Juma a anguwa uku na jihar Kano tarayyar Najeriya inda take cewa bayan sallama shin ya tarbiyyar yaro take bayan haihuwarsa sannan shayar da yara nonon mahaifiya yana da tasiri cikin kyautata tarbiyyarsu mai sauraron ku malama Maimuna Aliyu. To madalla da fatan malama Maimuna Aliyu tana kusa da rediyon ta don jin abin da muka tanadar mata dangane da tambayarta, A cikin shirye-shiryenmu da suka gabata, mun yi magana dangane da tarbiyyar 'ya'ya inda muka bayyana cewa tarbiyya tana farawa ne tun kafin haihuwar yaron. Amma don ansa tambayar mai sauraron mu malama Maimuna Ali, a yau za mu fara ambaton wasu daga cikin matakan tarbiyyar jariri bayan haihuwarsa sai a biyo mu don jin abin da shirin ya kunsa. To a fili yake cewa batun tarbiyyar jariri ba magana ce gajeruwa ba wacce za a yi a gama a lokaci guda al'amari ne da ke ɗaukar lokaci mai tsawo ana maganarsa amma sannu a hankali tare da bin matakan tarbiyya da suka dace domin ɗora yaro a kan ingantaccen tubali mai kyau yana da muhimmanci a bi wannan shirin Tarbiyar mutum lamari ne da ke ciki da tarin kalubale da matsaloli, don haka ba abu ne mai sauƙi ba. Sakamakon haka komawa ga tafarkin addini da mahangar ƙwararru kan harkar tarbiyya ya zama dole musamman hadisan da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa da na iyalan gidansa tsarkaka alaihi salam don sanin yadda lamarin tarbiyya yake. Ɗaya daga cikin ladubba masu muhimmanci bayan haihuwar jariri yin kiran sallah da ikama a kunnuwan jariri da aka haifa mataki na farko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa tsarkaka suke ɗauka kan jariri da aka haifa shine gudanar da kiran sallah a kunnensa na dama tare da yin ikama a kunnensa na hagu an karbo daga imam sadiq salam yana bayyana cewa a lokacin da aka haifi imam hussein alaihissalam manzan allah sallallahu alaihi wa sallam ya gudanar da kiran sallah a kunninsa a wasu ruwayoyi kuma an bayyana irin tasirin da kiran sallah da ikama suke da shi a wajen tarbiyya da ruhin jariri da aka haifa inda suka bayyana cewa kiran sallah da ikama suna gadar da nutsuwa ga ruhin jariri har ila yau yana daga cikin tasirin kiran sallah da ikama a kunnen jariri gadar masa da tarbiyyar addini da koyar da shi tushen farko na aƙidar musulunci da ke kunshe a kalmar shahada wato kadaita Allah da kuma gaskata saƙon manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam sakamakon haka tun farkon zuwan yaro duniya zai fara ne da sauraron aƙidar musulunci musulunci a matsayin shimfiɗar rayuwa inda nan gaba zai samu kwanciyar hankali da nutsuwa tare da rungumanta a matsayin tafarkin rayuwa ta gaskiya har ila yau yana daga cikin ladubban tarbiyya masu muhimmanci sanya suna mai kyau ga yaro kamar yadda sanin sunayen abubuwan da suke kewaye da mutum suke da muhimmanci sakamakon haka zaɓar suna domin raɗawa jariri da aka haifa yana da muhimmanci na musamman a rayuwa kan haka addinin musulunci ya jaddada muhimmancin zaɓawa jariri suna da ya dace imam ali da abi talib salam yana bayyana cewa ku raɗawa jariranku suna tun kafin zuwan su duniya wato ku tantance kyawawan sunaye da za ku sanya wa jariranku tun kafin haihuwarsu a wasu lokuta saboda rashin sanin hakikanin abin da za a haifa wato namiji ne ko mace sai mahaifa su ɗauki matakin tantance kyawawan sunaye da za su raɗa wa jariransu a tsakanin sunayen maza da mata amma babban abin lura kuma abu mafi muhimmanci a wajen wa jariri suna shine zaɓarwa jaririn kyakkyawar suna mai ma'ana Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa zabar wa jariri kyakkyawar suna yana daga cikin haƙoƙin yara akan mahaifansu kamar yadda imam musa alkazim alaihi salam ke bayyana cewa wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce menene haƙƙin ɗana a kaina sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya amsa masa da cewa ka sanya masa suna mai kyau ka tarbiyantar da shi kyakkyawar tarbiyya ka kuma shimfiɗa masa hanyar kaiwa ga matsayin da ya dace da shi Ma sauraro a nan za dasa aya a cikin shirinmu na yau da fatan za a kasance tare da mu a cikin shirinmu na gaba don jin sauran bayanai dangane da wannan a hali yanzu tayar amin yake cewa a huta lafiya lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Aminu Ibrahim Kiyawa ya dawo ɗauke da maimacin labarin duniya. Iran ta yi watsi da zargin da Amurka ta yi mata na hannu da harin da aka yi kan ofishin jikarancinta ta da ke kasar Iraki. ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya yi watsi da zargin da shugaban amurka mai barin gado donald trump ya yi na cewa iran tana da hannu wajen harin roket da aka kai a baya-bayan nan a ofishin jakadancin ta da ke birnin bagadaza a ranar lahadi ta gabata ce wasu makaman roka guda uku samfarin katusha suka fada da karfin gaske a wani wuri da aka killace kusa da ofishin jakadancin amurka da ke iraki duk da na'urar kariya ta tunkuɗe ɗaya daga cikin makaman rokan domin kare ofin jikadancin inda ranar laraba ta gabata shugaban na amurka trump ya yi barazanar ɗora alhakin harin da aka kai kan ƙasar iran har ila yau zarif ya ƙara da cewa shugaban na amurka ya fito da wannan zargin ne domin kawar da hankalin duniya kan gazawa a tsawon lokacin da ya kwashe yana shugabancin amurka yana mai cewa sanya 'yan ƙasashen hatsari a waje ba zai kawar da hankula game da gazawar da ya nuna a fili ba a cikin gida hukumar leƙen asiri ta farin kaya sss a najeriya ta yi gargaɗi game da yiwuwar kai hare-haren ta'addanci a lokacin bikin kirsimeti a cikin wata sanarwa da hakin hukumar ta ss peter ofunaya ya fitar ya gargaɗi mutane da shi taka tsantsan domin akwai yiwuwar kai hare-hare da ta mai a lokacin bukukuwan kirsimeti da na sabuwar shekara a najeriya har ila yau ya ci gaba da cewa mutane su yi takatsantsan da kuma sa ido musamman idan za su shiga wajen da ke da cunkoson jama'a don masu dana bam din sun fi shiga irin waɗannan wurare da jama'a ke taruwa ya kara da cewa ana hasashen kai hare-hare da ta tada mai ne a wuraren da babu wadataccen tsaro domin yiwa gwamnatin tarayya kafar ungulu kan namijin hukumar da take yi wajen tabbatar da tsaro a faɗin ƙasar da ƙarshe hukumar ta sss ta faɗi cewa suna aiki da sauran bangoren tsaro na kasar wajen ganin sun dakile duk wani yunkurin kai harin ta'addanci da kuma tabbatar da tsaro da zaman lafiya da kare rayuka da dukiyoyin al'ummar kasar baki daya ƙungiyar ƙwallon kafa ta liverpool ta ce ba ta da nufin sayar da muhammad salah na da kungiyar kwallon kafa ta liverpool jorgen klopp ya bayyana cewa ƙungiyarsa ba ta da wani shiri na cefar da ɗan wasan gabanta muhammad salah duk wani jita da ake yadawa a baya bayan nan na cewa akwai yiwuwar yin hakan Ma sauraro da haka muka zo kashin shirin namu na wannan lokaci da fatan kun ji daɗin dukkanin abubuwan da kuka saurara amma muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe da safe idan allah kai mu Thank you.